yau talata 20 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da shida, daidai da bakwai ga watan julai shekara ta da sha a ci gaba da karatun littafin a ka'idar shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shathari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi dan ba manta ba za mu tashi inda mala yace ta'arudun ko ga karu da tufka da warwara da wancan bayanai da muka karanta a baya wanda ya zo a cikin littattafan shi'a na cewa sayyidina ali dan abi talibin Allah ne har ma muka ji suna kiran shi da huwal awwal wal akhir wal zahir wal batil wa huwa bi kulli shay'in alim wannan kuma sufofi ne na Allah madaukin sarki ba na wani ba na ali bayan da za a iya yadda a kira shi da wannan har muka ji wani dan kissa da suka shirya na ƙarya suke faɗi cewa wai ya faru a wani tattaki da aka yi tsakanin sayyidina ali da abubakar da umar da kuma muhajirun da al'ansa. wai rana sai na aliyu magana da ita a irin yadda suka bayyana abin in ka lura suna son su ce na ali yana bautar rana ne ba ku gano wannan da kyau in ka lura da kyau ta amma sai aka kauce a lokaci da za ka iya cire wani abu da za ka jefe su da shi shi ne suna son su nuna cewa na abubakar da umar tun a zamanin annabu ma sun san alina gaba da su kun gano wannan wannan ma ne sai dai maka fahimci cewa au dama aminan juna ne tun tuntuni kenan suna tafiya tare haka ne amma 'yan shiya da gangar suka kirkiri gaba tsakanin sabbi suke faɗi abin da babu shi Allah madaukin sarki ya kiyaye waɗannan kisoshi dama sun shahara aqidansu ne suke cewa sa sanna ra'ayin ja'alnahu hadisa in wani ra'ayi burge sai kayatar da su kawai ba sai sai ai hadisi Allah shi kyauta malai nasu bi annahum iftarau riwayatan taqul yan shiya sun manta sun ƙirƙiri wata ruwaya ta ƙarya da ke cewa sun maƙamu bada sa'a su wai abubakar da umar da sauran muhajirun da suka ji maganar rana tana cewa sayyidina ali allah ne sai suka fada sai suka suma kun gani bayan awa daya sai suka farka amma a ruwayen da muka karanta a sama cewa sun ma'afaƙo ba da sa'atin haka wannan yana daga cikin rudani allah shi kiyaye ita wannan ruwayen da ta zo ta ce ba da sa'a ta zo a cikin kitabul fada'il shafi na saba'in khabar kalamun shams ma ali a inda suka kawo labarai na irin maganganu da rana ta yi da na ali da shazan bin jibra'il al-ummi <clears throat> kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace ma'ala ya ce wa kada saga hadal mu'taqad fi kutubihim al'asasiyya wa fi masadirhim al ladaihim waɗannan aƙidu na cewa sayyidina aliyu allah ne to sun cika littattafansu da shi mun gane littattafai al'asasiya littattafan da ake koyan karatu na ƙasa ma da su to duk akwai yanzu misali littafin da ake koyan karatu a ƙasar hausa malikiyance ba su kawai ba ne da ta irin wannan littattafai na koyan addini na ajin farko a shi'anci cike yake da irin wannan kafircin fi him al-mu'tamada dala da da kuma manya-manyan littattafai da suke dogaro a kansu kamar yadda yanzu muke da irin su al bukhari irin su musnad al-imam ahmad irin su muwatta al-imam malik da sauransu to irin waɗannan manyan littattafai na shi'a abun dogaro a wajen su 'yan shi'an to cike suke da wannan miyagun aƙidu na cewa aliyu allah ne wa na aidan har ila ba su gaza ba sai da suka ƙirƙiro na ƙaryen suna cewa annallaha azza wa jalla qala fi ali radiyallahu an wai Allah maɗaukin sarki ya yi magana dangane da matsayi da haƙƙin sayidina ali ya ce aliyun al ya muhammad wai Allah ce ya kai muhammad aliyun awwalu aliyun Ahiru wal zahir wal Baɗin, wa huwa bi kulli shay'in alim wai annabi da kanshi aka gaya ma haka faqala ya rab da annabi ya ji sai ce ya Allah alaysa zalika anta yanzu dama Allah wannan abubuwan ba kai bane wannan aƙidan ko ita ce aqidan sufaye ai za ke ganin sufaye suna iya zama da yan shiya sai komi ku sai ku ta mamaki ya suke ba su masallatai ya suke zuwa maulidi tare ya suke kaza jama'a dole su yi haka su aqidan su iri ɗaya ne sufaye ne suke cewa yayin da Allah madaukakin sarki yake son ya zo duniya ya rasa ta hanyar da zai biyo shine sai biyo ta hanyar annabi Muhammadu wai annabi Muhammadu ai ba annabi Muhammadu bane Allah ne ya zo yayyayi jama'a su gane suka kasa ganewa da ya tashi dawa a karo na biyu sai dawo da rigan shehu tijjani yayyayyayi a gane shi ba a gane shi ba to dawa na uku ne sai aka gane shi shine da ya zo a rigan sheik ibrahim inyas assangali kun ji su sufaye ko wannan aƙidin ita ce shi shi'a wai da allah yake son ya shigo duniya sai ya biyo ta hanyar na ali ai na ali ba kowa ba ne allah ne shine allah ya ta biyuwa ta hanyar imamansu imamansu har goma duk da alina sha ɗaya to allah zai biyo ya shigo duniya na ƙarshe ne ta hanyar imamu mahadi yanzu a ƙidan ya da ƙidan shi'a ya ɗaya ko bai ɗaya ba wannan shi ne a ƙidan kiristoci kuma da ke cewa allah ne yake son ya zo duniya sai ya biyo ta riganwa isa yahuda ma wannan ita ce a ƙidansu wai da allah yake son ya zo duniya sai ya biyo ta riganwa uzairu an gane shi yasa mawaƙi yake cewa su da su fasto yan uwa ne wannan ita ce aqidar ai ita ce shi sa za ga suna da zumunci mai ƙarfi tsakaninsu yanzu an waye gari ba kiristoci ana gayyatar su maulidin manzan Allah da su ake yi har wani rabaran fada yana gwaba mana yana cewa kaga yan shiya suna gayyata mu muna zuwa wajen su kuma mai jawabi ba sa kyaman mu amma ku ba ku gayyata mu Na ce to ai mu a qur'anin mu an ce lakum dinukum kuma in kun zo mu ce ku musulunta ne ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana Allah na abu da illallah wala na shirka bihi kaza kaza wannan za mu gaya muku in kun ki mu ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu salasa Ta amma su wadancan dama da ku da su addinin ɗaya ne kawai riga ne mai fuska biyu din da ka juya zai sawu riga na ka aiki haka ana a gaba sai kuma irin wannan sai aka yi shi a baya <laughs> in ka juyo ita ce in ka juyo ita ce yana da subanci da shi'anci da kiristanci da yahudanci diccece guce ne da shaidan kawai duk abu ɗaya ne daga shiga subanci daga shiga kiristanci duk abu ɗaya ne cin da rigan da ya kawo an juyo ne kawai shikenan daga shiga shi an ci daga zama ba yahudi da ɗaya ne don aƙidinsu duk iri ɗaya ne komai nasu iri ɗaya ne ba wani abin da yake shan bamba shi sa da za a zo ana kwatanta maka kaza nasu kaza za ga wallahi iri daya ne kawai mutum ne kawai wannan dai in yaje masallacin shi kiɗa zai shi kuma wancan in yaje zai yi wani abu kamar irin yadda musulmi suke yi shedan ne fa jahiliya ce adin muna karanta da shedan ya nemi ya lalata addinin annabi Musa shi ne mai da yahudawa da suke fa da shedan yake son ya lalata addinin annabi Isa jiyan da ya mai da kiristoci fa da shedan yake son ya lalata addinin manzan Allah jiyan da ya mai da sufaye da yan shi'a da sauran batattu da suke fa jahiliya ce kawai mahaba Allah shi kyauta mala ya ce wa jahar bi zalika ayatuhum abdulhussein al'amili faƙal akwai wani ayatullah daga cikin manya-manyan ayatullah ayatullah na 'yan Abdul abdulhussein kaga tun daga nan wajen an bar hanya wannan shirka ce abdulhussein bayanata ce abdu muhammad ko Abdul ali ko Abdul fatima ko Abdul hassan ko Abdul hussein sai da ce mai abdullah abdulrahman abdulmajid abdulbar da dai sauransu haka amma ga wasu Abdul hussein to wannan ayatul layin nasu ya fito karara ya fasa kwai a inda ya fitar da wasu abiyat ya ce a ba hasanin anta ainul ilahi wa uyunu qudratuhu a samiya dai dai zamu fayyace muna fassara aba Wa wai abal hasan na ali ya kai baban al anta ainul ilah kai ne idan Allah mana Allah ko ina ma yake dai bai ganin kowa ta hanyar wa yake gani sayyidina ali ko uyunul qudratu kuma kai ne idanuwan kaddarori da kudura na Allah asamiya madaukakiyan mana sayyidina ali shine komi na Allah wa antal muhit bi ilmil guyubi fa hal indaka tahzubu min khafiya ya ce wa an muhidu kai ali ka kewaye bi ilmin guyubi dukkanin ilimin gaibu fa hal indaka yanzu kai ali da kake da wannan ilimi na gaibu har akwai wani abu a wajenka ta azubu wanda abin nan zai buya min hafiya ya iya boyewa baka gan shi ba ko baka san shi ba wannan ba zai yiwu ba ku gano wannan da kyau ku wa anta mudabbirar rahal kainati wa illatul ijadi hal baqiyati wa anta raha kai na ali kai ne wanda ke juya kake jujjuya alkainat duk araha shine injin da ke kula da duk wani abin da ke duniyan nan cin shi shan shi numfashin shi rayuwan shi mutuwan shi komi a hannunka ne gudanar da duniya yake ali wa illati ijadiha kuma abin da ke sa a samar da mutane to kai ke wannan aikin albakiyati albaki yanzu misali me yasa Allah ya sa to sayyidina ali shi ya san wannan illati ijadiha me yasa Allah ya jaki ya alfadar ya sauru ya kaza wadi shine wannan ba kafirci ba lakal amru in shi'ita tunji gadan wa in shi'ita tasbah bin nasiya tasbah bin nasiya lakal amru. al'amari a hannunka yake in shi'ita tunji gadan wanda ka so ka tsirar da shi a gobe kiyama ya shiga aljanna al'amari a hannun kai kai za ka yi shi aljanna wa in shi ita in kuma ka so tasfa bin nasiya wani ga kama makwarkwadon shi ka jefa shi wuta inda ka dama kawai ka yi al'amari hannun ka yake wannan taɓargaza ya zo a diwani diwani shu'ara il-hussein a jiz'i na farko min kisim sani al-khas bil adabi al-arabi nasharahu muhammad bakil al'arwani taba'a Iran. an buga wannan a ƙasan iran ne hijira na shekara 1377 wannan kafircin kuma da waɗannan ya ke cewa a zuwa haɗa kai har a kowane ba su zan shi makon haɗin kai wai da musulmi da arna wa za rika tafiya tare a wannan yanayi Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum jama'a sallah